fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labaru halayen kamuwa da cutar ɗan sankarau wajen goma aka yi rajista a cikin kwamin ɗin jihar zandar za ku ji shugaban asibitin a cikin shirin gwamnan jihar tawa ya kasance a cintabaradin domin lura da yanayin da wannan gari ke ciki dangance da shigowar 'yan gudun hijira na kasar mali da suka shigo da dama shafin rahoton musamman na wanga shirin zai ɗuma ne kan taron tattaunawa da ya gudana a nan yame ranakun 27 zuwa 28 a watan fabrairu kan batun soke doka mai lamba 2015 layi 36 kan lamarin bakuncin habire ta hanyar ɓoye. Man sauraro barkamu da yau litinin shida ga watan Maris 2023 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Bari mu soma da labarun a cikin yankin da magaram. Asibitin shiya ta bande cikin jihar Zandar ta bayyana bulluwar ɗan sankarau a bisa da ya fiye da halayen kamuwa da cutar goma aka yi rajista tun makon da ya shuɗe. Dr. Ali Usman Yahaya, shugaban asibitin bande, ya ma wakilin mu Maki Usaini bayani inda ya ce. wannan annoba da muka fara samun kwanan ta dan sankarau abu ne wanda ya fara daga satin da ya gabata satin da ya gabata mun samu mutum uku da suka kamu da cutar a wannan satin a yanzu haka mun samu mutum ya kai takwas sun tashi kusan mutum goma sha ɗaya kenan da suka kamu cikin sati biyun nan kuma wannan cuta ce wadda kowa ya sani cuta ce mai yaduwa cikin jama'a wanda kuma dole idan mutum ya ga alamomin ta yana da kyau zo gidan asibiti tun da farko a samu a diba shi a gani in ita ce cuta a yi maganin ta da wuri kahin ya goga ma wasu koko ko kahin cutar ta ya kama cikin mutum takwas da muka samu sun ɗaya wanda ya rasa ran shi kuma yanzu haka muna da mutum sun kai takwas wanda suke nan kwanta suna shan magani na bibiyar lafiyarsu a halin yanzu mun ɗebu abin da muke ce ma ruwa na cikin tsarar baya mun aika dan abin mu a gani wani nau'in cuta ne yake sa wannan dan sankarau amma zuwa yau dai mu samu sakamako bane nuna mu cewa ko nau'in ne Duk da a kan batun kiwon lafiya ɗakin bincike da ƙididdiga bisa cika aiki da abubuwan da suka shafi jama'a da ci gaban gari lasdel ya tsunduma kan wani tsarin furojen bincike kan cututtuka da ba su yaduwa da suka zama dalilin mace-mace a afirka ta gusum ga sahara wanda kason ya kai 37 cikin 100 a shekara ta 2019 a rawaitar ƙididdigar lasdel aisa jara jami'ar kiwon lafiya kuma mai bincike a lasdel ta karawa samira rafi bayani a kai Shiri ne na bincike akan cututtuka marasa yaduwa. Za a aiwatar da shi ne a cikin kasashe uku na Afirka ta Yamma, wato Ghana, Niger da Burkina Faso, tunda akwai bukatu na gaggawa akan ba da horo wa ƙwararrun jami'an bincike, musamman ƙwararrun jami'ai matasa, da ba da horo wa jami'an kiwon lafiya cikin asibitoci, da gani yadda za a samu a mika labarai saman halin da majinyata ke ciki wa manyan asibitoci. Kamar yadda kowa ya sani ne, an shima ba a ba cututtuka marasa yaduwa muhimmanci kamar cututtuka masu yaduwa abin da ke bada tsoro ma shine matasa sun fi kamuwa da waɗannan cututtuka marasa yaduwa misali a Niger kashi 21 bisa ɗari na rasuwa mutuwa da wuri ne da ke da alaka da cututtuka marasa yaduwa manufar ta ƙarshe ita ce ba za mu kaucewa manufofin gwamnati ba des objectifs euh, gouvernementaux. studio kalangu tafiyar yanayin nijar yanzu kuma mu leƙa yankin adar kusan wata guda jihar tawa ke karɓar dubaben 'yan gudun hijira na ƙasar mali inda a yanzu haka sun wuce dubu uku da ke a garin cintabaradan ko yaya suka shigo yaya yanayin ya kasance wani mataki aka ɗauka domin kariyar al'ummomin garin da su 'yan gudun hijirar wakilin abdullahi hausuk ya wa gwamnan tawa tambaya a kai ga amsar da gwamna isa musa ya bayar refugee sai zo mu suke ke suna zuwa da dukiya da yawa can ta kai mutum dubu uku a nan siliya harisa da ta da duka a igar sauran wancan ta kuwa ɗaya suke ta yi suna gudu don su dole ne ne mu karɓe su Dan shi duk mutum wanda zai gudu mutuwa in ya zo karɓa shi ko amma da kai matsala matsala ta fara ita ce sun taho da bisashe suna son ruwa bisashen suna son ruwa bisashen suna son aiki dama da kai bisashen al'ummar da an kun gani da kai matsala ruwan nan ya zamanto ba zai isa su ba matsala ta biyu al'ummar ma wurin hankalin su ya fara tashi bisa kan tsaro wanda mu mu ma hankalinmu yana ɗarɗa jama'an nan da suke zuwa suwa ne lalle inda kai waɗanda sun kawo gudun rai muna tsoron da kai waɗanda za su surkunuwa cikin waɗannan mutane su gurɓata mu rai ko da zamne suke suna ba da bayani wannan abin tsoro ne amma muna nan muna ƙara bincike duka waɗannan abin su ne muke fuskanta muna nan muna rubuta su kuma za mu san nan zuwa lokaci kaɗan yadda za mu yi da su daga yankin adar mu isa yankin mangari bayan wallafawar sakamakon zaben shugaban kasar najeriya makon da ya shuɗe cin nasarar bola ahmed tinubu al'ummar boso garin da ke iyaka da najeriya bai wuce kilomita uku ba da birnin malam fatori a najeriya na sa kira zuwa ga sabon shugaban kasar ga kalamun da suka wa wakilinmu abdullahi maina inda suka ce Sabon shugaban Najeriya muna mishi fatan alkhairi na farko sannan muna so ya inganta tsaro saboda rashin tsaro yana hin shafar mu mata da yara ƙanana sannan kuma harkokin kasuwa irin su boda da aka liƙe wannan gaskiya ya kamata a samu a buɗe mana sannan kuma harkan canja fasalin neran nan ya kamata shi ma a duba mutane suna cikin wani hali na matsi. Fatan da nake ga Alhaji Bola Tinubu da farko na kyautata zaton inganta mana harkar tsaro sannan kuma hauhawar farashi na kayan masarufi a duba duba bodojinmu da suke rufe ya kamata a duba a samu ingantaccen kasuwanci tsakaninmu da makwabta da sauran jama'a yau da 'yan kwanaki hukumomin difa suka yi hani ga zirga-zirgar a daidaita sahu a cikin da'irar dangance da kuma haɗuwa daban-daban da kuma tattaunawa da'irar ta ɗage wannan hanin amma tare da wasu sharuɗa gidi abdurrahman ya aiko muna bayanin magajin garin difa madam barmu asama ukanta ga kalamun da ta yi mun tattauna bisa kan yadda za a yi a maido waɗannan 'yan adaidaita su yi aiki an yi sharuɗa da yawa mun tattauna da gubernar ya zamanto duk ɗan adaidaita in nijeriya ne a sake su su yi zirga-zirga amma ɗauke da sharuɗa ya zamanto mai tuƙin ɗan nijar ne yana da nationalite. yana da katin identity kin shi yana da takarda aihuwar shi kana goma sha takwas zuwa sama yana da farmi kin shi na kwando farmi na taxi chef de quartier ya san yaron ko daga ina ya hoto adaidaitan yana da takardun shi duka kular kin taxi daman wari ne tunda an sake fentir dole a sake lambar nan ya zamanto sai sun sa jire masu adaidaita mutum kaɗai suka ɗauka in an gansu da kaya daga stm ko daga rimbo ko mutum ya sayi abincin shi daga kasuwa za shi gida yanzu an hwara muna bisa kan arba'in da za a tantance kenan ba tsaya ba za a yi kuma gobe waɗansu arba'in har ya kai iyakacin inda za mu same su a takaice sharuɗan da aka shinhiɗa. A wani fannin kuma a zaman babban taron sa na ministoci a ranar 23 ga watan Fabiyari Gwamnati ya tabbatar da kuduri mai sauyawa da kuma cikawar kudurin ranar 31 ga watan Mayu 2013 kudurin da ke ƙayyade tsarin shiryar da haji da umura zuwa ƙasa mai tsarki a cikin sabbin sauyin akwai maganar kamfuna wanda sai da sai sun samu wato yardar hukumar tsarin haji da umura koho kenan sannan kuma akwai masu sufuri da suka kasance sai an samu masu sufuri da suka kasance cikin halin kirki da koho ta shaida tabbatancin wannan gyaran fuskar manufar shine a kawo daidaito ga matakan shirye-shirye da hukumomin saudiya masu kula da hajji da umura suka gindaya. A cikin yankin Katsina Maraɗi a ranar Juma'a wajajen karfe goma na sahe jami'an walis na tasawa sun damke wanda ya kashe budurwan nan ɗaliba ta lise mai suna rukayya ana ci gaba da binciken domin gano dalilin wannan kishin gillar a cewar muhammadu ahmadu sumana shugaban ma'aikatar walis masu farfarin kaya na tasawa ga fasar bayanin da ya ma wakilinmu iliya mumuni Batun ya yaɗu ne cikin garin Tesawa yau da kusan kwanaki uku zuwa hudu inda ake magana kan wani kisa mutumin farko da ake zargi jama'an sun kama shi. Ina son shaida muku cewa wasu mutanen gari suka bada haɗin kai musamman ma matar wanda ake zargin da ta taimaka mana sa hannu kan mutumin a ranar Juma'a wajajen karfe goma na safe a yanzu haka muna rike da shi a cikin ginin mu domin ci gaban bincike kuma bincike binciken na ci gaba har zuwa yanzu ba mu da tabbatancin cewa yana shan kwaya amma da haka irin wannan halayya tana da wani dalili haka zalika dalili ko hujja na aikata laifin har yanzu ana ci gaba da yin bincike tun jiya lahadi har zuwa yau litinin Garin banda ke karbar sukuwar da kai na garuruwa daban-daban sukuwar da ake ce ma interna Musa Harujibo mai kula da tsarin shirya da wato sukuwar ta ya yawa wakilin mu Maki Usaini karin bayani kamar haka. Sukuwa ce wanda muka tsara mun yan biro na Bande karo na horko sukuwa interna ba sukuwa federation ba ma'ana interna a tsare waki su yi awa 24 a hannun jami'an sukuwa don saboda ka a bada miyagun kwayoyi. Akwai gudu biyu akwai mil 200 metres free in mai mayar na komin in bande. na ɗaya zai ci jika hamsin na biyu zai ci jika talatin na uku zai ci jika ashirin sai kuma babban gudu na wakilin sarakuna mayanan bande. alhaji sanusi mayana shine final na farko zai ci jika ɗari biyu na biyu zai ci jika ɗari na uku zai ci jika hamsin da wakai ne wanda suka zo da ko'ina wanda suka zo daga jihar maradi daga tawa akwai namu na nan jihar da magaran mu dalilin da ya sa maka gayyaci su kuwa saboda su kuwa annashuwa ce kuma wasa ne wanda mutane suna sha'awar ganin wasan su kuwa shine ya bamu damar kira su kuwa mutane su yi annashuwa su ji daɗi. Rukunin 'yan rawar biyanu na Agadez ya wakilci ƙasar Nijar a festival ɗin ƙasa da ƙasa Suraj Kun Mela aji na 32 da ya gudana ranakun uku zuwa 19 ga watan Fabiyari a ƙasar Indiya. Wannan tawagar ta biyanu ta ci nasarar tukunci farko a cikin ƙasashe 56 da suka halarci gasar. Bayan sun dawo gida, Anise Karim ya firanta da tambari Sidi Dodo shugaban 'yan biyanun ga bayanin da ya yi. Wannan tukuci abin alfahari ne ga agadis da kasar Nijar baki daya. Saboda ta hanyar wannan tukucin da yawa sun san sunan kasar Nijar. Ya ba mu damar ganewa wasan biyano al'ada ce da ya kamata a kama sosai. Ƙasashe hamsin da bakwai ne na duniya suka halarta, ashirin na ƙasashen Afirka, akwai ƙasashen Asiya da kuma ƙasashen Osiyani. Ƙasar Indiya ta halarci wannan haɗuwa ne tare da al'adun da gargajiyarta. Amma duka da haka mun samu samu tukuci na farko ya shafi kayan da muka saka ne da kuma kiɗan da rawar lokacin da muka shigo fili kowa da kowa sai da tashi ya miƙe tsaye sau da yawa Nijar ta taɓa halarta amma a wasan biyano wannan ne halarta ta na farko. Biyano sila. la participation. soke doka mai lamba 2015 layi 36 wace ta haramta duk wasu ayyuka masu alaka da bakuncin abre wannan shine ma'udin da taron muhawara na ƙasa da ƙasa ya yi bisa ga batun na bakuncin habre ranakun 27 zuwa 28 ga watan fabiyari a nan yame nan fudai amel ya firanta da metr ibrahim muhammad maktar mai kare 'yancin dan adam kuma lauya a cibiyar lauyoyin najeriya ga zubin firanta su wannan doka ta saba da dokoki na kasa da kasa musamman yarjejeniya da ita kasar niger ta rattaba hannu a kanta ta kasashen afirka ta yamma ta shekarar 1979 wadda ta bawa dukkan wani dan kasar afirka ta yamma dama ya shiga kowace kasa matukar yana da takardu waɗanda za su ba shi damar shiga hakan kuma wannan ya haɗa duk cikin waɗannan ƙasar su don haka ba dalilin da zai sa ka zo ka ce a mutumin da yake ɗan ƙasar afirka ta yamma ne ba zai wuce ba daga wani guri ko da dai a gadas ɗin ne domin baka da tabbacin cewa wai idan ya tafi ɗin zai wuce zuwa ƙasar turu ne kuma bayan ma wannan a ƙa'idoji na dokoki na ƙasa da ƙasa kowane ɗan adam ko daga ina yake yana da haƙƙin ya bar ƙasarsa ya tafi wata ƙasa nijar ba ƙasar turai ba ce ba da za ta ce ba za a wuce a tafi libya ba ko ba za a wuce a tafi kasar turai ba mutanen nan zuwa su kai kawai su wuce ba wai zuwa su kai su zauna ba to ko ita wannan dauka muna iya sanin menene ta ita wannan doka ce wadda a asali ita kasar Nijar ta ce ta yi wannan doka ne domin hana fataucin su bakin haure to amma a ƙarshe idan ka duba cikin ita wannan doka zaka ga doka ce wadda ta ba da dama a tsare mutane waɗanda suke bakin haure ne kuma doka ce wadda aka yi amfani da ita wajen matsawa mutane da hana su wucewa musamman mata ɓangaren bangaren agades saboda wannan dalili ne muke gani wannan doka ta saba da doka dokoki na ƙasa da ƙasa musamman yarjejeniya da ita ƙasar Nijar ta rattaba hannu a kanta ta ƙasashen Afirka ta yamma ta shekarar 1979. Su wa'annan mutanen masu aikin safara bakin haure musamman kamar direbobi in an kamo su ana aje su a can wata kungiyar 'yan sanda mai yaki da 'yan ta'adda ana kamanta su da 'yan ta'adda ne ko kuma doka ce ta ce ai haka a'a babu doka da ta ce a kamanta su da 'yan ta'adda na tabbata duk da cewa ba zan ce ni ina da masani masaniya akan dokoki na kasar Nijar ba amma a ka'ida na dokoki na duniya bai dace mutumin da ke safarar mutane kuma wannan ita ce hanyarsa ta cin abinci a ba za ka zo ka kwatanta shi da dan ta'adda ba ta'addanci kowa ya san ma'anarsa kuma kowa ya san menene ake nufi da ta'addanci shine ni abin da nake gani akan wannan al'amarin da kai magana kai. mun sauraro abun da ya sawaka kenan a madadin sani isaka da ya daidaita siti kuka ji daren da kam da kuma asman shi na editan maraice yau ni na kudan badan da arit malam mamman ke muku sallama ga zainabu abu ta zo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya.